Zabura ta takwas Don mai bi da kaɗe kaɗe bisa ga gittit zabura ta Dauda Ya Ubangiji, shugabanmu, sunanka da girma take a cikin dukan duniya, ka kafa ɗaukakarka bisa sammai, daga leɓunan yara da jarirai, ka kafa yabo domin su sa abokan gabanka da masu ɗaukan fansa. su yi shiru, sa'ad da na dubi sammai, aikin yatsotsinka, wata da taurari waɗanda ka ajiye a wurarensu, wane ne mutum da kake tunawa da shi, ɗan mutum da kake lura da shi? Ka yi shi ƙasa kaɗan da Allah, ka yi masa rawani da ɗaukaka da girma, ka mai da shi mai mulki bisa ayyukan hannuwanka. Ka sa kome a ƙarƙashin ƙafafunsa, dukan shanu da tumaki da kuma namun jeji, tsuntsayen sararin sama da kifin teku, da dukan abin da yake yawo a ƙarƙashin ruwan teku, Ya Ubangiji shugabanmu, sunanka da girma take a cikin dukan duniya.